يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan biyu watan safar shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 19 ga watan 12 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu thani umar za mu tashi insha allahu ta'ala a shafi na 323 eh, daidai inda malam ya rubutu da babban baki ke cewa tabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabbatar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a filin daga a filin yaƙi wa shaja'atihi ko wa shaja'atuhu da bayani akan wato ainihin jarumtarsa da sadaukantakarsa wa man baqiya ma'ahu da wanda suka ragu suka zama tare da shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma audatul munhazimina sannan da bayanin waɗanda suka dawo bayan da sun tarwatse suka zo suka tattara a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga abin da ya gani minin hizamin nas na tarwatsewar mutane a filin yaƙin hunain tabata alaihi salatu wassalam sai shi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatu ba gudu ba ja da baya wan haza za ta yamin ya karkata zuwa ga shi dama wa huwa ala baglatihi yana kan alfadararsa a shahaba wacce ake cewa shahaba malamai suke cewa wannan yake nuna wato tsananin sadaukartakar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfinsa da wato jarumtarsa yaya wanda yake filin yaƙi masu dawakai na gudu amma kai ka tabbata akan alfadari da bai kai gudun doki ba to yunadin nasa bin ruju ina kiran mutane cewar a dawo a dawo akhrajal imam muslim imam muslim ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an al-abbas radiyallahu an hadisin an karbo shi daga baffan annabi abbas Allah ya yarda qala abbas yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawm hunain na halarci yaƙi. tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a ranar yaƙin Hunain falazimtu أنا وأبو سفيان وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء بزيتي سيني da abu sufyan dan harith dan abdulmuttalib muka wato na niki manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi muka zama dab da shi tare da shi falam nufariquhu ba mu rabu da shi ba ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء a wannan lokaci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kan wata alfadara fara a hadaha lahu farwatu ibn nufasatal hudami wanda ya masa kyautar ko ya ba shi wannan alfadara da ya hau a wannan rana shine wato farwa dan nufasa al-hudami shi ya masa kyautar wannan wato ainihin alfadara shi asali wannan wato farwa ba musulmi ba ne amma ba manzo kyautar wannan alfadara falamma altaqal muslimuna wal kuffar yayin da musulmi da kafirai suka haɗu a wannan rana ta hunain wallal na mudbirin sai musulmai suka juya suna masu bada baya فطفق رسول الله صلى الله ya rukudu يركض sai manzan Allah tsira da amince, Allah su tabbata gare shi ya ci gaba da raraka gudu da alfadararsa Ibalal al-kuffari yana fuskanta shi ya kafirai shi ana guje musu shi kuma yana nafasu qala al-abbas abbas yace wa ana akhidun bil jami baghlati rasulillahi sallallahu alaihi wa a daidai wannan lokaci ina riƙe da linzamin wannan alfadara ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kuffuha ina wato ainihin kame ta ina riƙe ta iradata Allah tusri'a da nufin don katte sauri saboda ya ana gujewa wurin matsala shi kuma can yake nufa kada fa mu rasa manzo sallallahu alaihi wasallam wa abu Sufiyan akhidun birikabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu sufiyan da muke na rike da manzo shi kuma yana rike da wato anin raƙumin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abin hawansa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce ai abbas kai abbas na da ashabar samura kirawo min ma'abota bishiyar nan ta samura ai shajara abinda yake nufi da samura wato bishiya ta ahalabai a ridwan wanda aka yi taffa ta yarda Allah tattare da su wanda suka ba manzo hannu a lokacin sulhul hudaybiya ya ba su hannu suka yi taffa to a kirawo mun waɗannan mutane tunda da su aka taho yakin nan ina suke waɗanda Allah iya yarda da su suka yarda da Allah gafara nasu to a wannan lokaci da aka ce a kira su faƙala abbas sai abbas ya ce wa kana rajulan sayyitan kuma dama shi ya kasance mutum ne mai babban murya akwai murya faƙultu bi a'la sauti ce sai na wato ce da mafi ɗaukaka muryata tunda manzo ne ce in kira na ware muryata duka aina ashabu samura na ce ina ma'abota wannan bishiya da aka yi caffa da su ƙala fa wallahi laka anna atfatahum hina sami'u sauti ice na rantse da Allah kai ka ce juyo wasu da karkato wasu lokacin da suka ji muryata atfatul baqari ala auladiha kamar yadda saniya take juyowa akan danta in ta juyo kukansa haka suka fasa gudun suka juyo kowa ya dawo kamar a ce ana gudu ka juya nan take kuma ka sake dawowa inda wato ka baro haka suka yi faƙalu ya labbai ka ya labbai suka ce mun amsa maka mun kuma mun amsa maka ya manzan Allah ko mai kiran manzan Allah qala faqtatalu wal kuffar ya ce nan fa aka yaƙi da musulmai da kafirai wadda'awatu fil ansar sai zama neman agaji ya koma ana da mutanen madina ya ƙuluna ya ma'ashar al'ansar ya ma'ashar al'ansar suna cewa ya ku mutanen madina ya ku mutanen madina ƙala tun maƙusuratun da'awa ya ce sannan sai aka taƙaice kiran kuma neman agajin ala bani al-harith ibn al-khazraj ga wato anin yayan haris dan khazraj فقالوا يا بني الحارثة بن الخزرج يا يا يا يا, يا بني الحارثة بن الخزرج حارثة بن الخزرج ina ku ’ya'yan wato Haris ɗan Hazrat, ina ku ’ya'yan Haris ɗan Hazrat, fa nazara sallallahu Alaihi wasallama wa huwa ala baglati, sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hanga, yana kan wato alfadararsa, kal mutaƙawili alaiha, kamar wani wanda yake kanta yake leƙe ila qitalihim zuwa ga yakin da sahabbai suke ya koma ma yana kallon yadda yaki yake gudana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace hada hina hamiyal su. wannan shino lokacin da wato ainihin ake wutar yaki in an ce hamiya abe wato ainihin ja saboda wuta ta wato anin ƙona shi kamar ka sa ƙarfe irin jannan ko dutse a wuta wato ya canza kala yadda ba zai taku ba ko ba zai ɗauku ba to an ce wa tsis abinda ake nufi da shi kuma tanderin gurasa idan aka sama wuta ta wuta yadda da ka sa masa abu yanzu zai gashi to shine manzo yake cewa hada hina hamiyal watis wannan fa shine lokacin da wato tandirin yaki ya wuta qala thumma akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hasayat yace sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tsuguna ya danki wasu wato dan tsakuyoyi ko kace wani curin ƙasa farama bihin ne jefa wannan tsakuyoyi wujuhal kuffari shi yadda wato kafirai suke ثم قال انهزموا ثم قال انهزموا ورب محمد bayan ya watsa wannan wato ainihin ƙasa sai ce ai an gama tarwatsa su na rantse muku da ubangijin annabi muhammad tunda na watsa ƙasan nan ta shiyar su maganar nasara a kansu an ci ƙala fa zahabtu an zo ya ce sai na tafi na koma ina kallo fa'izal italu ala hay'atihi sai ga yaƙi ya juya ya zama a wani irin salo fi ma ara kamar yadda nake gani fa wallahi ice na rantse da Allah ma huwa illa ramahum bi husayyati babu wani abu da i kawai face sai wasu 'yan tsakuyoyi ko kace wata 'yan turin ƙasa ya ɗiba a hannu kawai ya watsa Ije fesu da ita fama ziltu ala haddahum daga faruwa haka sai zamanto ice ban gushe ba ina ganin ƙarfin da suke da shi kalilan ya koma ya zama rauni wa amruhum al'amarinsu na jin cewar su wasu ne ya zama mudbiran sun koma suna juya baya sun koma yanzu su suke gudu ba su ake gujewa ba wafi ne. kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim anna rajulan qala lil bara cewar haƙiƙa wani mutum ya ce da sahaban annabi bara dan azib afarartum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma hunain ko gaske ne kun guje wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar yakin hunai faƙal bara sai bara ya ce walakin na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama lam yafir in dun ma an gudu to ina tabbatar maka da cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dai bai gudu ba shi yana nan wa kanat hawazun yawma izin rumah a wannan wato lokaci a wannan kwanaki ko a wannan yanayi da ya faru ƙabilar hawazin sun kasance maharba ne wa inna lamma hamalna alaihim ice mu kuma lokacin da muka afka musu in kashafu fa'akbabna alal ghana'i sai wato ainihin suka wato ainihin kamar watsi suka yaye daga inda suke yayin da muka afka musu karan farko mu kuma sai muka kifo wajen ɗiban gani ba fastaqbaluna bisihab bayan mun tafi wannan ɗiban ganima su kuma sai suka tunkaro mu da wato kibau inda suka rika kan mana kibiya wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala baghlatihi albayda yace tabbas na hangi na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi akan alfadararsa wa inna aba sufyan bin al-harith kuma haƙiƙa abu sufyan dan harith akhidhun bili jamiha ya rike masa linzamin dabbar wa huwa yaqul shi manzo a daidai lokacin yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib tabbas ni annabi ne ba ƙarya bane kuma ni ne ɗin nan ɗan abdulmuttalib to da haka iki gudu ya kuma wato ainihin tabbata ba gudu ba ja da baya wa inda bini ishaq a gurin ibnu ishaq cikin sira rahimahullahu ta'ala allah ya ji kansa da rahama ya zo da hadisi bi sanadin sahihin da jerin mazaje ingantacce anil abbas daga wato sahabin annabi baffa gare shi abbas hina nadan nasa bin rujo a lokacin da ya kirayi mutane da cewa su dawo filin daga su daina guduwa wa fihi a cikin hadisin ya zo da cewa ala fa ajabu yace da ya kiraye su sai suka amsa kira labbaika labbaika mun amsa mun kuma mun amsa qala fa yadhhabu ar-rajulu li ba'irahu ce sai mutum ya tafi da nufin zai juyo da akalar wato raƙuminsa don ya dawo filin daga ayyu iduhu abin nufi yana so ya dawo da raƙuminsa fala ya ƙadiru ala zalika sai zama mutum ba zai iya juyo da raƙumin nasa ya dawo da shi ba me yasa li kathrati in nas abin nufi saboda yawan turmutsu mutsin mutane lokacin da kake so ka juyo da raƙumin naka wasu wato ani a cikin kushewar da aka yi ba yadda ka iya juyawa za su da shi su koma da shi kamar guri in ya tushe, kai kana so ka dawo wasu na tafiya kai ka ce kana so ka dawo za a bi ta kanka a wuce to kamar shigen haka ya faru da su doma mai sanya juyo da raƙumansa to raƙumin ba zai juyu ba saboda tushe wadda aka yi da wato dunkulewa guri guda ya ce fa ya akhudhu dir'ahu sai kaga mutum kawai ya ɗauko wato silkensa fa yaqdhifahu fi unuqihi ya jefa akan wuyansa wa ya akhudhu sayfahu ya ɗauko takobinsa wa qausahu ya ɗauko bakansa wa tursahu ya ɗauko wato garkuwarsa wa ya tahim an ba'irihi ya wato duro cikin cunkoson ya rabu da raƙon kawai so yake koma kiran da manzoɗi wa yi halli sabilahu ya bar raƙon duk ma inda za shi je wa ya ummu saut hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kira kuma da abbas yake na a dawo dawo haka za ka ji wato yana bibiyar junansa har ya komo zuwa ga manzan allah tsira da aminci allah su fata irin yadda in ka je guri faɗi kana magana saka jana a ah, a ah, a ah, a ɗin tana ta ƙaruwa to haka za ka ji murya abbas kuma dama an shaide shi da wannan baiwar da allah masu cewar ko da can ma cikin dare ina maka ‘ya'yansa na daji in ya so kira in ya hau dutse ya kwarma kira za su juyo kiransa kaga fi kadda ke garanti original ta Allah ba magana ba caji ko wani abin da ya kawo to haka ta faru a wannan yaƙi walam yanhazim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi dai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai bazama ya bar inda yake ba bal kana fi gayati thabat a ya kai makura wajen tabbata wa ma'ahu qillatun min ashabi a tare da shi akwai wasu yan kaɗan daga cikin sahabban sa fi zalikal mawqif a wannan matsaya da aka samu kai a ciki ashadid wacce take mai tsanani wa kana alaihi salatu wassalam yataqaddamu musri'an manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana ta gabata yana ta mai sauri bi baglatihi da wannan wato alfadara tasa nahwal aduwi yana yana tunkara shiyar abokan gaba wal abbasu yunadi fil nas shi kuma abbas sai kira yake wa mutane ku fadawo ku fadawo in ji manzon Allah saboda yana ga manzo yana da fargurin wato anin matsala kuma ga shi kadai da yan tsiraru shi yasa yake ta kwarma kira kamar da manzo ya ce a ce musu su dawo su dawo shi kuma sai kira yake a dawo a dawo qala al bara bara ya ce radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya da shi an tabbata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da tabbatar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a filin daga kunna wallahi bara ya ce mun kasance na rantse da Allah izahmarar ba'as idan yaƙi ya tsananta ihmirar shine abu to in yaƙi ya zama ja kajin da ake ja e ta gaske idan yaƙi ya zama ja ma'ana tsananta nattaqi bihi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muke kara kanmu shi muke laɓewa a bayansa shi ne makarun wa inna shija minna yake cewa jarumi sadaukin cikin ma irin wannan lokaci lallazi yuhadhi bihi shine wanda yake kare kansa da manzo wanda ya tsaya kusa da shi a ranar shi ake lissafa cikin jarumai a yaki eh, jarumin jarumai kenan sallallahu alaihi wasallam ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi wanda ya zamanto a gefen manzo yana wato kare kansa da manzo yana samun kariya daga manzo shine jarumi a cikinsu a irin wannan rana da guriyarin caɓe laqad kana alaihi salatu wassalamu aya manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance wata babbar alama ce ta Allah fi thabati wajen tabbata a filin daga shaja'a da kuma wato sadaukantaka da karfi wal iqdam da wato ainihin yin gaba gaba ka cusa kanka fi kulli mawqifin a dukkan wata matsala da aka samu kai a ciki wala qad thabata huna thabata al jibal haƙiƙa a wannan yaki na hunain manzo ya tabbata irin tabbatar duwatsu dutsen da yake tabbata kace zaka tunkuɗe sai ka tunkuɗa kanka to irin haka yi hatta raja ilaihi manin hazama min sahaba har waɗanda suka tarwatse na sahabbansa suka juyo suka da suka zo suka same shi fanqalaba wajhul ma'raka sai a wannan lokaci wato yaƙin ya juya min alhazimati daga tarwatsewar musulmi ilan nasar zuwa ga samun nasararsu walam tatul farhatu ula'ikan nafar min quraish wato farin cikin waɗancan jama'a da suka haɗar da wasu daga cikin shawa bai yi tsaho ba ba ɗan wani lokaci mai tsaho ba alladhina la zalat lawthatu shirki fi uqulihim wanda har yanzu cakuduwa cakudanya ta wato tarayya da Allah tana nan a cikin wato hankulansu wal ghaib da tsananin fushi wal hiqd da qullata wal hasad da kushe fi qulubihim dake cikin zakatansu lam yatimma lahum tashbih tashbihim tashabbihim lam yatimma lahum tashabbihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin huce haushinsu ba su kai ga cin masa ba game da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi id yaqulu ahaduhum dan an samu wani daga cikin ire-iren su yana cewa wa yara taraju al-musulmi na asan da yake ganin dawowar musulmi daga kai harin da wato suka aka yi musu cada kibau suke komowa suke tarwatsewa su cikin irin waɗanda ake tafa tare da su irin waɗanda har yanzu da sauran haushi a cikin zakatansu na an tarwatsa garin makka daga kafirci an kuma rinjaye shi da musulunci to a irin waɗannan akwai wanda wato suke jin ciwo suke ga cewar ba su huce haushi ba cikin su ne ke cewa la tantahi hazimatuhum dun albahar ai wannan tarwatsewar tasu ba za ta kare ba a ƙasa da su kai ga wato ainihin gaɓar kogi ma'ana yadda suka ba zama dinnan haka za su tafi an kaga sun tsaya to kogi ne ya tsaye da su kaga wani irin fata ne na cewar wato a gaida na gaba an gane ko sauka lafiya an hutashe mu gaba da ku to wannan abin suke ji a ransu akwai wanda ya faɗi irin wannan magana wa ya ƙulu akhar wani kuma na cewa ala batsala sihirul yau a ku saurara yau da ya tsafin sa'an nan muhammadu ya kare ku yau gasa suna gudu an fahimta ko ma'ana ma duk nasarar da ake a tsafi su ka ɗauke ta su to irin waɗannan baragurban da ake tare da su in tafiya ce dama an riga an ci yaƙi kuma an miƙa wuya to wani fa miƙa wuyan har yanzu bai gama kaiwa zuci ba to kuma tafiya yaƙi ta taho kuma an taho da ire-iren jefi jefin irin waɗannan wa raddallahu kaidahum ana cikin haka sai Allah ya mayar musu da mugun nufinsu wa ghaidahum ya mayar musu da wato tsananin bacin ransu fi nuhurihim ya koma musu ya tsaya musu a wuya irin yadda bakin ciki ke tsaya mai bakin ciki a wuya ya ji kamar ya haɗi kuli kuli eh ha'ula'i kanu awwalan nasi wa asrahum talaban irin waɗannan mutanen su ne farkon mutane masu sauri a gurin wato neman a basu a basu wa akbaruhum nahaman su ne mafi wato ainihin tsananin haɗama sun fi kowa haɗama inda qismatul ghana'i lokacin da aka zo aka ce an gama yaƙi za a raban ganima fahum mimman yaqillun kuma za ka tara su ne ƙaranci inda alfaza a lokacin da aka samu kai cikin razana da tsoro wa yukthiruna inda tsama kuma za ka tara da su jingim a lokacin kwaɗayin abin da za a samu asbabul hazima abin da ya jawo aka samu tarwatsar musulmi a wannan yaƙi wa awamilun nasar da abubuwan da suka sa aka ci nasara fi hunain a wannan yaƙi na hunain awwalan na farko asbabul hazima za a fara da faɗo dalilai da abubuwan da suka jawo aka samu wato ainihin tarwatsa waqa'atul hazima fil jawlatil ula tarwatsar musulmi ta faru da watse wasu daga filin daga a karawa farko li'iddati asbabi saboda wasu dalilai da masu yawa Min ha daga cikinsu akwai anna shay'an min al'ujubi haƙiƙa wani abu na ji da kai tasarraba ila qulubil muslimina ya sadado zuwa ga zakatan wasu daga cikin musulmi lamma ra'aw adadahum lokacin suka ga yawan da suke da shi faqad qala rajulun minhum a daidai wannan lokaci wani daga cikin al'ummar musulmi ya ce lan nughlaba al-yawma min qilla yau de saboda yawan mu ba za a yi nasara akan mu in dai yawa yana rana yau zai mana rana fashakka zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam hakan sai zama yiwa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tsanani fa kanat hazima wannan sai zama dalili na faruwar wannan tarwatsa da Allah nuna musu ba yawan bane nasarar daga wajen sa nasarar take khuruj shubban laysa ladaihim sila abu na biyu da ya dada sa aka samu haka fitowar wasu wato samari waɗanda laisa lahum silahun ba su da makami suka taho yaƙi aw silahun kafin ko kuma ba su da makamai isassu wa inna ma indahum hamasun wa tasarru akwai dai karsashi a tare da su da kuma gaggawa ko yanzu haka saurayi yake fitar da shi da sanda ba ta kai ta kawo sai ce kawai a zuwa tafi inda ya je kai duka sannan ta kubace ta tafi daga hannunsa kuma sai kuma ka ga ina zai bi ko tun ma bai doka ba ke ta Ka ga sai ga wato sai dai kowa karsashe to irin wani tafawa na uku yake cewa an adadin adadal na kana kathira adadin arnan shi ma yana da yawa balaga akthara min dhi'fai adadil musulmi ya kai kaman kimanin ninki biyun musulman anna malika bin auf dalili na hudu shi malik dan auf shugaban da ya jagoranci wato fitowa arna sabaka bi jaishihi ila hunain ya riga al'ummar musulmi isa ga hunain da dindinarsa fatahayya'a hunalika yayi irin shirin da zai yi a wannan guri wa wada isan isanya wato waɗanda suke ‘yan laɓiya da suka laɓe wa da majefa masu wato anin kibiya maharba fi mazayi wadi a wato saƙo saƙon wannan wato kwari wa ala jawanibihi da gefe gefensa wa faja'ul na kuma suka yi musulmi da ramikiya suka wato anin shammace su bi ramyihim bin nibali da wato anin harbarsu da kibiyoyi wa bil hujumil mubaghi da kuma wato kai hari na zata na ba tsammani abu na gaba ya ce kanal adu muhayye maƙiyi ya riga ya shirya wa munazziman kuma ya tsara da abin da ya tsara wa musta'iddan lil ya shirya wa fara yaki hala muwajahatihi li jayshil muslimin a lokacin da ya fara fuskantar wato rundunar musulmi kaga wanda ka riga ka gama shiri kai redi ba zai daidai da wanda itin karo yana tsammanin bai karaso inda za a fara fafata faqad jaa al-mushrikuna bi ahsani sufufin ru'yat arna a wannan lokaci sun zo da mafi kyawun sahu sahun mayaka da aka gani safful khail akwai wato anin sahu sahun masu doki summal muqatila sannan sai kuma waɗanda suke wato masu yaƙi da ba doki thumman nisa sannan kuma sai mata min wara'i zalika a bayan haka thummal ghanam thumman na'am sannan sai kuma wato abin da ya shafi awaki da tumaki sannan sai kuma waɗanda suke bai da su irin su wato raƙuma su shanu da makamantansu tun daga ba ɗaya ka taho da dukiya da mata da 'ya'ya ba gudu ba ja da ba su ma abin da suka tsara wujudu afil imani samuwar waɗanda suke da raunin imani alladhina aslamu hadithan waɗanda suka musulunta wato ba jimawa fi makkata a garin makka da aka yi buɗe garin makka fafarru irin waɗannan sun rika rugawa a guje fanqalabat ulahum ala ukhrahum sai zama na farkon su sun juya akan na ƙarshen su an rika wato hawa kan juna fa kana zalika sababan li wuqu'il khalal wannan ya zama dalili na samun wato karaya ko kuma ka ce wato anin baraka wa hazimatu ghairihim da kuma jawo watsewar su ma ganin su din sun watse ya ci gaba da cewa awamilun nasar sai kuma wato ainihin dalilai da suka sa aka ci nasara kanat awamilun nasar fi hunain iddatu eh, fi hunain iddatu asbabin minha wato cin dalilan da suka suka jawo cin nasara a wannan yaƙi na hunain shi ma akwai dalilai waɗanda suke masu yawa daga ciki tabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil qitali a wannan yaki wa adami taraju'ihi da rashin wato komawarsa mimma ja'al al junud wanda hakan yasa dinduna ta mayakan yuthbituna suna tabbata wa yastajibuna linida'il qa'id thabit kuma suna masu amsa kiran wato jagoran su wanda ya tabbata ina cewa a dawo a dawo suna dawowa to wannan abu ya taimaka ga cin nasara shija'atul qa'id ko shaja'atul qa'idi wato ƙarfi da sadaukantaka da jarumtar jagora far rasulu sallallahu alaihi wasallama alqa'id wato jagoran dai shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lam yathbut fi makanihi fahas ba wai kawai tabbata a gurin da yake ce kawai abin da ya faru ba bal taqaddama nahwa aduwi a'a da ya tabbata bai gudu ba kuma kai kansa yake shiyar abokan gaban makiyan wato kafura, su yake tunkara rakiban baglatahu yana haye akan wato anin alfadarsa fa tafika yarkudu bi baglatihi qibal al-kuffar sai ya wato anin ci gaba da yin gudu da wannan alfadara ta sai yana tunkara shiyar kafuran wal abbasu akhidun bi dimam bagla abbas yana rike da wato anin ragamar wannan alfadara ya kuffuha alla tasra yana ta wato ainihin Allah tusre ina ta wato dan rike ta ina dan dakire ta dan kada ta sauri tabatu qillatin minal muslimin ma'ahu tabbatar da aka samu ta wasu karanci daga cikin al'ummar musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haulahu da zamanto wasu a sa hatta ja'a alladhina tawallaw har waɗanda suka juya suka zo wa akmalul masira suka cika wannan tafiya tasu masiratul thabat tafiya ta tabbatattu walbir da biyayya ga Allah wal da yaƙi hatta nasar hal Allah ya kawo nasararsa sur'atu istijabatil farina tihaqihim bil qital abu na gaba da yasa aka ci nasara gaggawar amsa kiran waɗanda suka gudu da aka ce ku dawo ku dawo nan take kamar me suka juya suka sake dawo waltihaquhum bil qital da kuma wato riskar da kansu zuwa ga filin yakin da aka yakin wuqu'ul jaysh al muadi fi khata'in askari askarin qatil har wa yau daga cikin abinda da wato an yi zawacin nasara afkawar rundunar da suke kiyayya da su manzo rundunar kafirai kenan fi khata'in askari a cikin kuskure irin na wato ainihin rundunar yaƙi ko ka ce wato yanin dakarun yaƙi wanda yake ƙatil irin wannan kuskuren yana jawo wato runduna a kashe ta a gama da ita wa huwa adamu listimrari fi mutaradatil jayshil islami shine rashin ci gaba da kora rundunan musulmi da suka tarwatsa ba su ci gaba da rarakar su ba ko da aka ce ku dawo ku dawo da suka ga suna juwa suna dawowar su kuma sai suka bazama sai zaman tuba su tsaya cewar eh tunda duk da suna dawowar mu ma mu tabbata mu ci gaba da rarraka su ba to yana daga cikin kuskuren da ake samu na mayaki a filin daga ganin abokin gaba ka ya juyo kanka kuma ka ce za ka juya ka gudu a in ka tsaya ya ji ba daɗi to ta ƙila ce kai bari dai mu ɗan sake koma ko za mu iya mu ɗan samu mu sannan mu dawo musu in ya ga ba dama kuma daga nan ya tafi to ya ce wannan abin da ba su yi ba na ci gaban raraka suka gaza suka sare to shi ma taimaka an yi nasara a kansu ba da firarihi bayan wato gudun rindunar musulmai din a farko mimma a'ata fursatan thamina lil islami wanda hakan ya bayar da wata dama wacce take gwaggwaba ga wato rindunar musulmi liyaltaqita anfasahu wa ya'uda ila sahatil qital dan ya iya wato tsuntsunto nan farfashinsa da aya haki ake a lokacin da aka juya ana gudu to yayin da ka dawo to kuma wannan hakin raguwa yake saboda yanzu ba gudu kake ba ko tabbata kake yi to tabbata nan tana rage maka hakin nan to dan ya dawo da wato ainihin farfashin da aka tafi ana yi zama ya kau wa yastaniful qital zama ya fari eh, wa yaudu ya dawo ila sahatul qital zuwa ga filin karawar yaki wa yastaniful qital ya kuma faru wato yaki min jadid a karo na wato sabo da sabunta wato anin farar yaƙi bi qiyadatil qa'id thabit da wato jagorancin jagora wanda yake tabbatacce ashuja wanda yake wato sadauki shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramyatul hasa daga cikin abin da yasa aka ci nasara watsa wannan tsakuwa da manzon Allah yi faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasayatin farama bihinna wujuhal kuffar haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya danki wani wato danƙa ta ƙasa i jefa wannan wato danƙar da i zuwa ga fuskokin kafirai tun maƙalan hazamu wa rabbi muhammad a wata ruwa kuma wa rabbi ka'aba manzo yake cewa ai sun gama tarwatsa na rantse muku da ubangijin annabi muhammad al-isti'ana wal billahi azza wa neman taimako da agaji da ɗauki da Allah wanda yake mai girma da buwaya faqad kana rasulu sallallahu alaihi wa sallama yalihu ala Allah fi du'a manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya kasance yana nace wa Allah wajen addu'a bin nasri ala a'da da Allah idatar da musulmi cin nasara akan abokan gabansu inzalul mala'ikati fil ghazwa saukar da mala'iku a yaƙin wa musharakatihim fiha da kuma wato tarayyar da suka yi da al'ummar musulmi a wannan yaƙi wa qad sajjala Allahu hadhihi al-musharaka Allah subhanahu wata'ala ya yi rijistar wannan wato alin tarayyar da mala'iku suka yi da sahabban annabi fi kitabihi al-karim a cikin littafinsa mai girma fi suratul tauba a cikin suratul tauba haythu qala inda Allah ya ce wa azaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin kuma Allah ya azabtar da waɗanda suka kafurta suka ji ba daɗi a wannan yaƙi wannan ita ce sakayyar da Allah yake wa waɗanda suka kafurta wa zalika jazaul kafirin mala yace as'ila tambayoyi lil muraja'a dan koma abin da aka koya mata waqa'at ghazwatu hunay yaushe aka yakin hunay a shekarata. ta nawa shekara ta tara aka yakin hunai, ko a wani wata watan shawwal wa ma sababu ha me ya jawo aka yakin saboda labari da manzo ya samu na ƙabilar hawazin da wasunsu suna cewa to tun aka kammala cimma makka to fa su ma da za a far musu gwanda tun ba a far musu ba su su bai da martani akan wancan abin da aka kuma su yi wa kansu wani kan da garki ba wa kansu kariya wannan yasa ya manzo ya tura ma wanda ya je yi masa cid ya jiyo cewa ya haka ne abin kuma suna kan haka za su da haka kafin su su abin nan manzo ya to aka haɗu tare kam kana adadu jeshin musulmi rundunar musulmi sun kai nawa mutum dubu nawa aka ce dubu goma sha biyu manin lade arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a akhbarul kuffar wa manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya aika ije ya masa sa ido ya samu masa labarin kafirai wane ne yake ba yau aka karatun ba a tuno a ɗan koma yau sata amsa ba himmana ta wani tambaya za ta sa ka riƙe na waye gano wa aka tura na abdullahi ibn abi hadrat a wani shafi ka gan shi ɗari uku da sha tara abu da ya gani ɗari uku da sha tara daidai inda aka yi sakin layin ƙarshe ko وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرت الأسلمي لاستطلاع خبر جيش hawazin ko yanzu na ga za a rike ya sunansa da aka sai karka tana da sunan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan wanda aka tura ko ka faɗo sunan baban annabi sai ka ce ibnu abi hadrat ko ina ga wannan aka rike haka zai zauna kakka mamaki a wannan yakin duk da aka yi da za a zuwa tambaya sai ka fi cin wannan da ta ɗan rike ɗin yanzu an gane ko eh. to sai kuma tambaya ta gaba ya ce mi yawa tambaya ta gaba yake cewa ma dalalatu hazimatul muslimin fi awwal al'am me yake nuni ga tarwatsar al'ummar musulmi a wannan yaki a karan farko na ma dilalatu me ya nuni akan cewar musulmi sun tarwatsa me yake nuni me yake nuni kiran da aka ce maka ka dawo ai ka tafi kenan ko tunda ka dana dawo ai ka tarwatsa an fahimta ko wanne yana nuni akan haka an fahimta sannan kuma barin ma dabbar su da ba za ta dawo ba su tun karo gurin yana nuna cewar sai da suka wato anin shirin guduwa sannan suka dawo eh. ita tabbatar nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma adadin qalil manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya tabbata tare da wasu 'yan adadi kaɗan min ashabi daga cikin sahabbansa wa ahli baiti da iyalan gidansa wanda suke da dangantaka da shi udhkur khamsatan min abrazin fado guda biyar daga cikin mafiya fitowarsu wanda ya fice a cikinsu akwai abbas bin abdul muttalib akwai abu sufyan bin al-harith ko akwai kuma abdullah bin abbas an faɗo shi a ciki akwai dai babansa sewa sannan abubakar an faɗo shi a ciki amma kana jin da shi ta a cikin hadisin da aka kawo mana an ba mu cewar mutum biya kawo to ba a faɗi bara ya faɗa ba cewar ko an gudu manzan Allah bai gudu ba shi yana ina an gane ku sai kuma wa na sai na abubakar ana jijin jin shi <laughs> eh? an ka a cikin littafin ba karatunmu da muka wancan akwai abubakar akwai umar haka ne? sai ana komawa ana duba saboda haka ɗabi'a karatu da yanzu hada an gano su yanzu to masha Allah shi ne karatun mu abinda muka dace Allah ba mu wanda aka ci karo da kuskure Allah ya yabe mu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wanda bayan ya sallama yake cewa tambayar sa ranar alkiyama wani annabi ne za a tashe shi da tufafinsa an gane ko? to abin da ya tabbata a hadisi cewar awwalu man yukusa yawmal qiyama ibrahim salam farkon wanda za a fara tufatarwa a ranar alkiyama shine annabi ibrahim amincin allah ya tabbata gare shi ba wai zai tashi da tufa ba farkon wanda za a fara tufatarwa an gane ko kina kowa zai tashi yadda ya zo ba shi ne ma har wato anin hadisi cewar za a tashe mu rufatan uratan gurula ba takalma tsarara, ba wanda yake da kaciya fata ta koma yadda ka zo da ita shi ne aisha take mamaki maza da mata ce aisha abin ya fi karfai da kike zato ba ka sanin namiji ne a kusa da kai ko mace ka ji kana tunanin wannan namiji ne ko mace ne a kin tsakaki kana cikin nutsu to saboda haka farkon za fara wa wannan martabawa da darjantawa ta sutura shine annabi ibrahim wannan wata sakayya ce Allah ya masa saboda shine tun anan duniya aka yi kokarin kone masa suturarsa da shi kansa wanda aka jefa a wuta za ka kone sutura ka ta tabbata ne kaga aka ce ku ne bardan wa salaman tun anan duniya aka ce to kuma sa kai ya lahira kai za a fara sawa tufa wanda ba sa son su ganka da tufa sai sun ganka da ita to wannan kenan bayan haka yake cewa Allah ya kare mu da lafiya da basira da ni da ku baki da Allah ya sa wannan kuma yake cewa menene hukuncin maziyin da ya taba tufafi za a iya yayyafa masa ruwa eh za a iya yayyafa ruwa yadda za a tabbatar da ta tasa ya tsarkaka kuma aka kama daidai gurin aka zuba aka cuda aka wanke yayi daidai shi yafi zama daidai amma an yayyafa ruwan da ya sha kansa to babu laifi ya tsarkaka insha Allah sannan kuma yake cewa mutum zai iya sa wa ɗansa suna jalil kalmar jalil abin take nufi mai girma an gane ku aljalil mai girma za ka iya sa wa ɗanka haka an ka ɗanka mai girma ba laifi ba ne fata kake zama mai girma nan gaba amma dai zai fi kyau ka sa masa sunan da ya fi wannan asali da tarihi ni na kan fifita ka samu wani wato annabi wani manzo wani sahabi an gane ka sa to zai fi kuma sai ka sa da ka ce abdul jalil bawan mai girma in ka ce jalil ba aljalil ba ba laifi don da bambanci da jalil da aljalil mai girman nan na musamman Allah kenan eh. yake cewa don Allah malam a taya mu da addu'a ta samun sa'ar jarrabawa ta final da kuma samun aiki Allah ya datar da ku nasara a duk gaba ɗaya ana sa a samu cin jarraba final kuma a sace da samun aiki to wannan kuma yake cewa meye hukuncin musulmi menene hukuncin musulmin da ya ci abincin kirsimeti don ya taya kirista farin cikin wannan rana in har an samu musulmin da zai ci abincin don ya taya kiristan farin ciki babu ko shakka yana nuna wato ainihin raunin imani a tattare da shi inda har zai ci don ya taya kirista murnar kiristancin ko kirsimetin da yake amma in zai ci abinci don an halatta masa cin abincin kirista ba kuma dan farin ciki da wannan abin da suke ba ya ci halal an fahimta ko tunda Allah ya ce wa ta'amul ladaina utul kitab hillul lakum abincin ma'abota littafi halal ne gare ku shi ya halatta mana an halatta mana auren matansu an halatta mana cin abincinsu an fahimta ko wani sai ce to ai suna yanka ko wasu malaman suka ce to akan me ake magana an ba kan yankan ba in kana nufin mangwara ne ko kana nufin lemo ne ko kana nufin shinkafa ne da kai da shi mai naku a ciki da taka shinkafa da tasa duk a guri ɗaya kuka so kuma duk iri ɗaya ce wacce Allah ya fitacce shi da ma magana yankan aiki an gane ko in ka cire yankan me wanda ba irin naka ba doyar da kaso ita ce da irin ta yasu yar jalungu ce shi ma ita ce ko ka ce akan magana yankan da baki an fahimta ko saboda haka in har sun yi yanka suka baka baka ci saboda a tsarin kiristanci ba sa kiran wani allah ba allah an gane ko to saboda haka musamman ma wanda muke zaune da su galibi ma naman na kasuwa suke siyo a wasu inda ake siyo namun nan suke siyo tare muke dandazon siyan namun da mu da su ko ma su ce a kai wa malam yanka mana haka suke don ka ci yankan dan ka ci ma ko yawo abin mu dauke shi da sauki kuma za ka iya kawo maka da yankan wanda yanka musulmin da wanda na kiristan ka ce kai baka ci sai me halal ne ka fi ka ci bai na laifi kai haka wanda ya ci ma bai kamata ka ɗauki abin da zafi amma in dai har za a iya samun musulmin da zai ci don ya taya su farin ciki in dai musulmin ne to imani ya yi rauni kuma samun wanda zai hakan nema da wuya eh, Allah ya samu da su halakka mana kana ci ne an taba kawo muku ne to <laughs> an gane ku Allah ya samu dace akwai wanda ya tambaya kan ahlul baiti na bangaren abin da ya shafi ali abbas ali jafar ali kaza ali kaza nace masa sai wannan sati ya ƙara hakuri sai wannan sati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu